نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم ماذا قلت أليس فيه صوم اتركوا اليوم إيه. نعم آه muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan karatu na hadal habib Muhammad sallallahu alaihi sallam. ya muhibbu na ashek abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala Muyi yi karatuttuka guda uku yau shine karatu na hudu muna yinin asabar yinin uku ga watar uku watan rabiu awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da takwas har yanzu uku ga watar sha biyu watar disamba miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida mun yi karatuttuka uku yau shine karatu na hudu a karatu na uku mun yi bayani akan abin da ya shafi annabi ismail alaihi salam da zurriyarsa muka tattauna larabawa sun kasu gida uku akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'araba muka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani bangare ne cikin ukun nan aha me suna na gashin masha Allah a sannan muka dawo muka fara bayanin dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan annabi Ismail zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mun ce daga annabi Ismail zuwa Adnan ba ka tafai bane sunaye inganta da akwai zurufin khamida sannan kuma da kan Adnan zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ya inganta to yau za mu tashi qabla al-fajr al-muhammadi halatul arab السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية wannan kenan sun tafi gona ne? masha Allah qabla muhammadiyya kafin me al-fijrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta bayyanar annabi a duniya da ketowar sai da alfijir ta keto tana samun duhun dare ne ta haske shi gaba ɗaya da haske to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya samu duniya da duhun kafirci duhun jahilci duhun shirka ya haskaka su gaba ɗaya sai malai ce to wannan babu zai mana bayani halatul arab as-siyasiya halin larabawa ta fuskar me siyasa halin larabawa ta fuskar siyasa wal iktisadiyya halin laraba ta fuskar me tattalin arziki wal ijtima'iyya da halin larabawa ta fuskar zama a society zaman tare Waddiniya, da halin larabawa na addini wannan duka me qabla zuhurin nabiyyi sallallahu alaihi kafin bayyana annabi akwai halayyar larabawa ta fuskar siyasa akwai ta fuskar tattalin arziki akwai ta fuskar zaman tare akwai ta fuskar addini yanzu ko da za ta yi magana a kan Najeriya to sai ka karkasa shi wannan gida-gida don ka samu saukin bayani akwai halin Najeriya a siyasance halin Najeriya a tattalin arziki halin Najeriya a zaman tare halin Najeriya a zamantakewa na addini to yanzu zai mana bayani kafin bayyanar musulunci zai mana bayanin halayen laraba na siyasa tattalin arziki zaman tare da addini laqad jitama'at kalimatul mu'arrikhina menene mu'arrikhina masha Allah laqad jitama'at haqiqa ta hadu kalimatul mu'arrikhina kalmar malaman tarihi maganar malaman tarihi ta hadu ala anna al'alamal insani a bisa duniyar ɗan adam ƙaɗiba a mataki na gaba ɗaya wal'alamul arabi da duniyar larabawa bi suratin khasa a yanayi na keɓe kana ya ishu fi da ya jiri zulmi ya kasance duniya tana rayuwa cikin da ya jiri katutun zalamin zulmi duhun zalunci yanzu kenan malam yana so yi mana bayani akan halayyar larabawa kafin bayyana musulunci sai ya ce ba ma wai ta larabawa ba maganar malaman tarihi gaba ɗaya su ya zo ɗaya ala annal alamal insani duniyar ɗan adam gaba ɗaya an gane ko da makka din da madina din da hijaz din da yaman din da iraki ne da iran da ina da ina afirkan ta la sharqiyya wala gharbiyya duniyar gaba ɗaya tana cikin katutun me duhun zalunci shine kenan ala anna al-alam al-insani qatiba duniyar laraba gaba ɗaya wal alam al-arabi bi bi suratin khasa da duniyar larabawa a keɓe kana ya yi fi da ya jiri ta yajiri zalamin zulmi suna rayuwa cikin katutu zalincin eh, duhun zalunci wal jahli ga jahilci wa zulmati dughyan da zalincin dagun kai wal istibdad da al istibdad idan ka ji ce al istibdad shine al infiradu bil amri wal ra'i ko al infiradu bil ra'i wal amri shine al istibdad yanzu algoni kana da al istibdad ne to in kana da in baka da da da ai har yanzu baka yi aure ba <laughs> yawwa yawwa al-istibdad son kai shine kenan kowa ya zanto yana fariya da ra'ayinsa kullu hizbin maladai farko to balarabe yana da wannan son kai ma'ana za tunaninsa zai zo daban kuma zai kafe a kanta wancan ma ya kafe akan nasa Wance ya kafe akan nasa Wance ya kafe akan nasa baya yarda ya sauko daga kan tunaninsa shi yasa da annabi ya zo ya wahala a kansu tatanazi'uhu al-imbratoriyatani al-farisiyya sharqan wa rumaniyya gharba tatanazi'uhu wayanda suke eh, suke juya duniya a lokacin al-imbratoriyatani masarautu guda na guda biyu su suke juya ɓangaren larabawa din masarautu biyu al ya farisawa suna mulkarta a gabashi war rumaniya garban rumanawa ko su suke mulkarta a yamma farisiya da romaniya romaniya su ne wayanda shi ne rome rome ko rome italy wanda akwai suransu su su guda ƙur'ani kuma aka kira sunansu. su rum alif lam mim rum wanda yanzu aka italy ne ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذن يفرح المؤمنون to shi rum gari ne yana da ƙasa ce tana da tsohon tarihi tun kafin bayyanar annabi akwai ta amma kiristoci ne suke zama a rum an gane ko faris kuma maguzawa amma musulmai suna goyon bayan romawa ɗin shi yasa da aka yi yaƙi aka yi nasara akan romawa abin ya damu musulmai har Allah ta ghalibatir rum an yi galaba kan romawa ko to kwantar da hankalinku fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalab bayan an yi galaba kan su ya galibun su ma za su yi galaba har ma Allah ya to a ranan da za su yi galaba wa yawma idh yafrahu al-mu'min mu'minai ma za su yi farin ciki da su yi galaba to a ran da aka yi yakin badar musulmai suka yi nasara akan kafirai a badar to a ranan kuma roma kiristoci suka yi nasara akan farisawa shine wa yawma idh yafrahu al-mu'min ai ma ce bid'u isnin an ce bid'u shekaru da bai kai goma ba to lokacin caca bai haramta ba har ma aka yi zube beniya su sai na abokan da su wane da sun zuba wani kuɗi aka samu su suka zuba wani kuɗi in an ga kafin goman an yi galaba to shi kenan sun ci in kuwa sai da shekara goma ya wuce ga an wuce bai tsasi nina to sai wajen su ɗauki wannan kuɗi kuma rum tana da tsohon tarihi ko da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama uqba ibn nafi' wanda ya zo har nan borno ya shigo da musulunci yankin nan bayan rasuwar bayan hijira da shekaru 42 ko nawa ya zo har nan ya shigo da musulunci yankin nan ai bayan ya yada musulunci ya dan zauna wanda daga nan ya wuce rome rome italy to da ya je rome a can ya auri yar sarkin rome din bayan ya musuluntar da sarki ya auri yarsa mai suna bajjo magga ko suka haifi yara hudu akwai su wawwa akwai su da'ad akwai su masuran. an gane ko to shi kenan daga nan sai ce zai tafi damu duk inda ya yi hawa ya aure dan haihu ya haihu sai ce zai kara mai to shi ne ya kara mai to yaran sannan da suka girma sai zanto ba su yi magana da yaren babansu na larabci ba ba su yi magana da yaren mahaifiyarsu na romanci ba sai suka yi magana da yaren da ya bayu zuwa ga fullanci in ka karanta littafin adam ilori ɗan na mai sunansa al-islam fi nigeria usman ibn fodio ko littafin al mai so fi tarihi biladi tukuru na muhammad bello to kaga to shi ne yaran da suka tashi sai suka yi magana da yaren da ya ba da fulanci to wannan yaran ne wani ya haifi wane wani ya haifi wane wani ya haifi muhammad gurdo wani ya haifi musa jakwalo wani ya haifi wane har aka haifi shekh usman dan folio to su din ma suna can garin nasu sai ya zanto rana ɗaya aka zo aka kore su a can italy ɗin da aka kore su sai wasu suka yi ƙasar larabawa suka je wajen eh, garin eh, iyayen babansu wasu su kuma suka gangaro nan yankin Nijar ne Chadi ne Cameroon ne ko ba ka ba Najeriya ce za ko sha Adam Ilori yace da suka gangaro sai ce qismun sakanul badiya akwai kaso da suka zauna a ƙauye fa haula samunan bororo haka yace wasu bangarori kuma suka shiga cikin garuka na'am mu da cikin karatu wato yankin ƙasar ku je kafin bayyanar musulunci ai yanzu misali an ce afirka suwa suka mulke mu akwai ingila akwai ba faransa akwai ba eh biyu ne kawai so biyu kaga ta amerika ingila ce ta raineta. to kaga mu wayannan guda biyu to su kuma a yankin su can to masu mulkin mallaka wa kasashen larabawa shine farisawa da romawa don su ne duniyar a lokacin in ana maganar kimiyya da fasaha su ne da ita kamar hadisin da annabi ya hana a kusanci mace tana da juna biyu sai ce karkuntu na haitu kuma anil ghaila fa iza faris wa rum ya ghailuna fala yadur zalika auladahum na hana kusanta bace tana sharuwa to farisa da romawa suna yi sun ce ba cutar da yaya to da mu su ne manyan dauloli jama'a to su suke mulkar yankin larabawan. amma ku duba a cikin ikon Allah babu wani state a Saudiya wanda ba mata mulkin mallaka ba sai Makka da Madina tun dadin kuma ka dubi kariyar da Allah ya bata shi yasa farisa ba su mulki Makka ba ba su mulki Madina ba Roma ba su mulki Makka ba su mulki Madina ba wal ya tsawafo bil baiti da ake din da ita ba taba mata mulkin mallaka ba dan me Allah ya sani akwai ajiyar da zai cire aure wanda zai haska duniya da abin da yake cikin ta saboda haka tatanazuhu masu mulkan kasar eh, eh, larabawa imbaradoriyata ne masarautu guda biyu alfarisiya sharkan farisawa su ne gabashi wa romaniya garban romawa su ne ina su ne yammaci wa yu'akkidu hadhihi haɗi haqiqa abin da ke karfafa wannan haqiqa eh, abin da ke karfafa hadhihi al-haqiqa wannan haqiqa din ina ina shag yakub ne masha abin da yake a baka littafi ne to abin da yake karfafa wannan haqiqan qaulul habib muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, bude shafi na ɗari ka dade ba ka zo ba maganar masoyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa abin da yake karfafa wannan tarihin maganar annabi abin da yake karfafa me cewa kafin zuwa musulunci duniya tana cikin duhun zalunci duhun jahilci duhun ɗagun kai duhun kowa ta ra'ayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana da yake ishara zuwa ga haka yace inna allaha nazara ila sukanil alam Allah ya kalli mazauna duniya gaba daya fa maqatahum yayi fushi da su wanda na farko ce al hadith akhrajahu muslim fi kitabil janna ko imam sulaka cikin kitabul janna dimna khutbati lahu sallallahu alaihi a cikin hudubar annabi annabi ta inna allaha nazara ila sukanil alami Allah ya kalli mazauna duniya gaba ɗayan su fa maqatu yi fushi da su arabahum wa ajamahum larabawan su da ajamawan su gwarawan su yanci ajam wanda ba balarabe ba jami'an gaba ɗayan duniya Allah ya fushi da su da laraba da wanda ba laraba ba ya ce ajam bature ma ajam ne wasu na cewa ajam bakin fata kuskure ne duk wanda ba balarabe ba ajam ne bature ma ajam ne to ya ce ajam gwaranci yaren da ba complete ba to laraba shi ne cikakken yare domin shi vocabularinsa yana da fadi, yana da kalmomi masu yawa yana cike da fasaha shi yasa Allah ya zabe ta ya saukar da Qur'ani da ita wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyundira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ta anzalnahu to shi da kenan Allah ya fashi da duniyar gaba ɗaya da laraba da wanda ba laraba ba kafin bayyana annabi ba jami'an illa baqaya min ahli kitab sai wasu ragowa na kiristoci suna Allah bai fushi da su ba ahlul kitab akwai yahudu da nasara wanda su suna kan addinin annabi isa ko annabi musa alaihi salam ba tare da sun musanya su ba to su ne wanda Allah bai fushi da su ba za mu eh, don ai kafin bayyana annabi akwai christianity eh, za mu zo mu yi gaba a kaɗan gaba kaɗan za mu je yadda christianity ta shigo garin najiran ga salmanul farisi ba hisun anil haƙiƙa ya yi addinin kiristanci ya roƙi Allah kada Allah ya karbi ransa sai ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi ya zo ya haɗu da annabi ya musulunta ma shekararsa ya doshi 250 da yana da shekara 200 da yan kai ya auri budurwa Salman al-Farisi to kaga eh, Allah ya yi fushi da duniya gaba ɗaya sai dai wasu ragowa na ahlul kitab ana samun nagari a cikin su kafin bayyana musulunci suna da gaskiya suna da bin addinin annabi Isa alaihi salam sau da kafa sannan kuma basu musanya addinin ba fal ahwal a takaice dai halayya kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama mutaraddiya ya gangaro sakita ya ya fado habidatun fil alamil insani ma'ana ya zai warwas a duniyar ɗan adam bi asirki da kansa lasiya ma musamman ma duniyar gaba ɗaya tana da damuwa musamman ma fil alamil arabi a duniyar larabawa haithul fasad yayin da barna fi kulli jawanibil hayat a dukkan ɓangarorin rayuwar larabawa a siyasiya siyasar su da damuwa minha siyasar su ma kal iktisadiya kamar tattalin arzikin su ne yadda ba su da tattalin arziki mai ma'ana kawai mutum ne zai zalunci ya kwaci dukiyar mutane haka siyasar su babu kyau wal ijtima'iyya da zaman tare kaddiniya kamar rayuwa ta addini kull sawa dukkan su daidai ne sun lalace sun gurbace tunda ya kai ga lalacewa larabawa suna binne 'ya'ya mata da rai وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ذل وجهه مصد وهو كظيم mutum yana auren babansa zai iya rasuwa ya cire mamarsa sai ya auri matan babansa wanda imamul qurtubi ya kawo kissar waɗanda suka auri matan babansu wala tankihu ما نكا aba'ukum min nisa sai da ya kawo da kuma uba ne zaka ɗansa ya mutu ya auri matar ɗansa duk laraba su yi irin wannan rayuwa bayan shan giya da caca da menene duk wanda ya karanta ma tarin larabawa ya sa an yanta su don ko da almu'allaka din nan kaga yan duniya ka dubi kuma irin su antara Ibn shaddad su abuna su imra'ul qais su wane ne wasu su ma za ka mutum zai ce maka in bai sha giya ba shine yake je a buge in ya sha giya sai ya je sa noma. to kaga rayuwar lalace, a gurɓace wannan ana haska maka halin bata da ake ciki don ka san lalle lalle duniyar a lokacin tana buƙatar annabin da zai tsamar da ita daga wayannan dabi'u. to amma Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ba ummi ne an gane ko bai iya rubutu ba bai iya karanta rubutun ba amma a shekarun da in ka da yatsu da kafafu ashirin da uku sai da addininsa ya samu wakilai da za su kai ta ko'ina a duniya ka wannan yana nuna maka lalle ya samu kyakkyawar method na teaching method na preaching da sauransu mala ya ce wadi nadra wannan dubiya da muka yi muku jama'a qatifa dubiya ne na gaggawa kawai nulqiha muka jefa ta ala diyaril arab akan garin larabawa wa kalimatun kalma ce abira na qulu abu lura da muke fadi ko wacce ta gabata da muke fadi ala tilkal awda akan wannan yanayi al mutadahwara almutahalika al mutahalika duka malaicin mun haska muku wannan li yu'rafa don a san mudal haja matukar buƙatuwa ila fajrin nubuwatul muhammadiyya zuwa ga ketowar alfijirin annabi sallallahu alaihi wasallam tabdidi don ya yaye tilka zulami wayannan dufunnai almutarakima wayanda suke hauhawar juna wa ib'ad kuma ya nisantar da tilkal wailar wayannan kaito din almulazima wacce ya lazumta lil hayatil khassa ga rayuwa na keɓe wal amma da rayuwa na gaba daya fi rabu'il aruba a yankin larabawa katsiba gaba daya is domin a wannan lokaci larabawa suna cikin bata lafar ga babu bambanci baina yamani ha wa shami ha tsakanin yaman da sham duk babu bambanci akwai damuwa wala baina hijazi ha wa najdi ha haka nan tsakanin hijaz da najdu babu bambanci wal ta'zama inda zil wa'i kuma tana da girma a wajen mai waye al'aqil mai hankali minu da gare shi ta girmama a gare shi anwar al Muhammadu muhammadiya hasken al-fajrin annabi allati wacce satagmiru wannan hasken za ta lullube al Za ta lullube al an gane ko ta lullube saudiya menene al-jazira na kana magana na'am yanki wani iri na bula ne ko na me mai jan gasa ko mai bagin gasa masha Allah kai kokari na bismillah shadirul bayad sai ya bi da kai nake ina ya yayi yawa kana magana to to to Sheikh Suleiman Muhammad Rajab yanki kawai ka sani jama kana goge bakin gari ban taba ka ba na'am aha yawa bismillah kai masha Allah masha kai ba algida da wi aha yanki shine aljazira masha Allah algaidawi to mene da hausa tsibiri ko island duk inda ka samu ruwa ya zagaya ga lan a tsakiya shine aljazira tsibiri sannan kuma da turanci island da baburanci ba shugaba <laughs> baburanci eh, zai zanen kai kakanmu ne eh gaskiya ne tunda mu ana ba a samu akwai da fullanci ne malaya kuma <laughs> to a a masu laraba fa saudiya ita ba ce mata jazira gaba daya sai dai a ce mata mai shubbihi aljazira ya yi kama da island domin ita a yamma da ita akwai kogi kudu da ita akwai kogi gabas da ita akwai kogi ya zagaya ta amma arewa da ita babu kogi shi yasa ko da in kun karanta cikin adab sai a ce yusammal arab biladun shubbi al-jazira don me li annal maa la la tuhaddu hashimalan ba ta da ba ta iyaka da ruwa ta arewa ba shi yasa zaga ai don mutum zai je Saudiya da mota zai wahala don duk kogi ne zaga amma idan ka zo arewa ta inda iraki menene yake to ta can zaka shigo to da an ce aljazira amma sai aka ce shubbi hil jazira duk inda ka ji an ce aljazira ana nufin tunda da ruwa ya zagaya ta ta bangarori ko ai aksarin ta me jazira ce yawwa satughamiru jazira wacce za ta lullube wannan tsibirin wal kauni da mutanen cikinta ko halittun cikinta min wara'iha a baya hidayar da akwai annabin da zai zo da shari'a wa nuran da haske wal nabda yanzu mu fara inji malam bil halati siyasiya da halin siyasa fi biladil arab a garin ina garaba to yanzu idan aka yi maka idan aka yi maka magana kai magana halin siyasa a Najeriya Najeriya ta arewa sai ka ce halin siyasar Najeriya ta arewa siyasar ta tana da dimi tana da zafi da har ana wasa mata wuka da adda <laughs> siyasar raba mota da menene da menene to yanzu ai mana magana siyasar eh, siyasa fi biladil arab a ganin larabawa za mu ji wani irin siyasa ne apc suka yi ko afga suka yi to za mu ji inna mujmal alqawl lalle dunkulallen magana fil halati siyasiya a halin siyasa fi biladil arab a garuka larabawa huwa shine anna bilad al arab lalle larabawa wa hiya shubbihi jazira tayi kama kaji ko shubbihi jazira tayi kama da tsibiri liwuqu'iha baina thalathati abhur kaga ya kawo dan ta kasance tsakanin koguna guda uku da koguna hudu ne ta zagaya ta to kaga anan sai ka kira ta da me sai ka kira ta da jazira kul al ahmar garban yamma da ita akwai baharul ahmar baharul ahmar yamma da ita sannan kuma wal hindi junuban da kogi da ake kira baharul hindi junuban kudu wal khalij da khalijul faris a Sharkan gabashi ka kenan mun ji garban yamma da ita baharul ahmar kudu da ita baharul hindi khalidul faris shi ko yana gabas da ita to ga arewa ne babu abin idan kamar baharul ahmar za ganta ta ratsa cikin jidda in ka bi ta har yaman baharul ahmar eh, tana nan a jidda in ka bi ta har yaman za ga ko a jidda din ma za ga ana ta sayan fulotai a kai in kana son fulot mai tsada a jidda ka zo ka saya akan bahrul ahmar Eh, bahar al'amur don malami na sha ahmad al-khuzaifi ya kai ni wurin ya ce mun ga bahar al'amur mun tafi a jib ɗinsa shi ne na ce to malam ka tsaya in fita in shiga bakin ruwan ɗiba da hannuna in san na taɓa bahar al'amur <laughs> zaga in ka je bakin da zaga manya-manyan jiragen ruwa a gabarul din bayan ta akwai gidaje sai ga wasu zo sai gidaje a can baya zaga fulot ɗaya a can sai ka sai a naira naira biliyan goma biliyan hamsin <laughs> fulot ɗaya sai ga mai sha sai jirgi haɗaɗɗe kawai galibi 'yan sarauta da trilonius na laraba su ne a can sai mutum in ya zo bakin ruwa da motarsa ga jirgin sanarwa. ruwa sai ya hau sai gidan shi shi ma wai wani wanka ne daban ga jirage na haya ga na gwamnati ga na abin ga su nan a zube a kai su kuwa haka suke rayuwarsu kuma duk ba zai hana mutu ba duk ba zai hana mutu to wanda ana cewa wasu bahar ba to a can suke kashe dukiyoyin su in kana da kudi sa ce to kana da proti a kanta in kana da shi to ka haɗu in ba ka da shi kai ma kana nan a cikin talakawa to kaga anan ne an kai kudin toshi wa yar shugaban kasa ko eh, na yi browsing a bbc ta ce an sa wa lefenta ido <laughs> eh, ta ce an sa kayan lefenta ido mai hada aure da siyasa ka zo mutane sai an kai wani haka ya ruta ga ya ce shi kenan wannan kudin ya yi yawa to wani ya samu dalilin da zai soki buhari kuma ce to menene na sukar buhari a ciki shi yake aure ya kai wannan kayan laifin an kawo masa gidansa ne an kawo yarsa duk da dai ce a dakatar da auren tukuna wanda yake auren kuwa dan indimi ne ba tsohon memba bane a pdp balle ka ce ya saci kuɗi ko ba ga bane kuma ba ga ya ci kuɗin makamai ba balle ka ce kuɗin ne aka kai Dan kasuwa ne Dan kasuwa ne ba wai wani ne mai kwangila ka ce ya cinye wani abu za Dan kasuwa ne ba ba ka ba in Allah ya kore ya kube saboda haka wani wani babu wani sabo addini a ciki wani da ya tura haka wani ya tura masa sabo ya ba shi amsa a facebook ya ce to kai naka abun naka hasada ne da gidan kwa kai ba za ka fito kai wani ihun ba ya kawo da hoton wani mawaki a kasar turai wani arne mawaki ya tura hoton bayan gidansa wanda yake tsugunawa ya kashi wanda ake tsugunawa nan a zauna kai ba wai kuɗi da aka ci a gidan ba wani abin da za a tsuguna a kashi din ya saya dala miliyan biyu wanda ya kai naira biliyan ɗaya da Da silva ne har hoton sun tura shi kuma kabiri ne to shi yana kashi a kawo abu na miliyan arba'in na biliyan ɗaya naira biliyan ɗaya shi ba a yi masa raddi ba hmm. saboda haka wannan, don mutum ya yi aure ko biliyan ɗaya ya kashi ai bai laifi ba wajen Allah sai na umar ya so ya kafa dokar in sadaki ya wuce kaza to zai yi hukunci sai wata mata ta miƙe ta ce ya amiral muminin baka ji bane Allah ya ce wa in arattu mustibdala zaujin makana zaujin wa ataytum ihdahunna me kindaran kindaran din wani bond ne na gwalagwalai wanda yau in za a canza maka kindar ya kai biliyan a naira Allah in ka aure mace kana ga bata maka ba za ka sake ta wayewarta bai maka ba za ka canza da wuta wata wa ajidu dawo wani gindar. ko da ka ba ta sadakin gindar ne biliyan ne fala ta'khudhu min hushaya. kar ku aja ata'khuduna hu <laughs> sai sai na umar ya janye wannan hukuncin nasa to mu ai duk wanda yake karanta alkurani ba ba kauye bane miliyan 42 bai kai gindar ba bai kai gindar ba saboda ka ga akwai shi musulunci amma ka san idan mutum ya tsane ka korwa ka fara sai ce kata da me kata da kura <laughs> wanda ke sai malai ya ce larabawa inna mujmalul qaul yawa ga kogunan da suka zagaye shi minan manadiki siyasiya a bangaren siyasa kuma zatul asar zatul asar larabawa tana da tasiri siyasa tana da tasiri alal hayatul ijtima'iyya a bisa rayuwa na society fa fil yaman a can kasar yaman kasar yaman zai ga maka suwa suke gudanar da siyasar yaman yanzu zai yayyanka maka kowane in an ce siyasa su ne masu shugabanci an gane ko masu shugabanci dama siyasa a shi dai a zaɓi wani ya jara gamar al'umma ai siyasa tun da akwai yanzu ko da zamantakewa na gida akwai siyasa kai ne shugaba ka kai ne shugaban ƙasa in matar ka ɗaya fati ɗaya ne a ƙasar ka in matan ka biyu fati biyu ne a ƙasar ka <laughs> in hudu fati hudu ne a ƙasar ka kai ma kaga ka zanto wani ɗan siyasa shi yasa kaga siyasar gida annabi sallallahu alaihi wasallama har ma akwai lokacin da ya haramta da abin da Allah ya halatta mishi kaga shi ma zamantakewa ta gida siyasa ce zamantakewa ta gida siyasa su shi sa mutum ne eh, yake da mata hudu suka ce wa kafi so a cikin sai ta ku bani kwana biyar damu girkin su kwana ɗaya ranar girkin uwar gida ya shiga sai ya bata dinari ɗaya ya ce ke kaɗai na baiwa karki ya sauran yan uwanki rana na biyu ya ba tsakar gida rana na uku ya baya wa gefen gida kenan sun kai hudu me tsayin za gida rana na hudu ya ba amarya rana na biyar sai tara su sai ya ce kun tambayar wace ce na gizo to wace na bawa dinari ɗaya na ita ta na gizo ko duk cikin ku mutum ɗaya na bawa dinari ɗaya kuma na ce kar ta gaya kowa sai kowa sai murmushi tana jin ita ce kaga wani wata siyasa shi ke nan da suka ce sai ɗaya ta ce ni ne sai ta ciro dinar sai wata ta ce ya ni ne sai wannan ta ciro wannan ta ce duk wacce kowace wace sai ta ce ku dai kun ɗauko na ajiya ne ko na adashe kuka nuna amma na wasu to su laraba akwai zamantakewarsu na siyasa fafil yaman a ƙasar yaman haitu muluki imiyar, an can sarakunan imiyar suke minat tababi'a da ƙabilar tababi'a wa gairin da wasansu wal hiyara ƙabilar hiyara sharkan su suke mulki ta gabas ilal iraki har zuwa ƙasar iraki haisul munazara a can aka samu munazara wa shimal in ka je arewa haisul qasasana akwai kabilar qasasana su suke sarautar wuraren su ammal wasat amma tsakiya tsakiyar kasar wa huwa najd da garin najd wal Ijaz da Ijaz wa tihama da tihama fa ha da'iratul majd ku ji wayannan wuraren da muka irga duka ana musu mulki amma tsakiyar kasar larabawa din shine ka ɗauki najad ka ɗauki hijaz ka ɗauki tihama a nan su makka su madina suke to shi wannan wurin shi wannan wurin fa innahu da'iratul majdi nan ne yake zagaye da mai daraja yanzu darajar saudiya gaba daya tana nan tsakiya makka madina a nan ne roman yake da ba don makka da madina ba wa zai je saudiya jama'a da ba dan shi ba man zakariya ba zai je ba duk da kage zuwa ma <laughs> kaga nan ake zuwa don ya ce makiyatun madaniyatun nan ne su ne wurin da Allah ya rantsa da shi fala uksum bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafadar taurari ko mafadar kashi kashi annajmu kashi kashi to ana ake saukar da surorin kaga yanzu idan ka je makka fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ga ka'abar da kanshi oga kwata-kwata ɗakin Allah kenan ga hajar aswad a jikinta ga makamu ibrahim sannan kuma ga safa ga marwa sannan kuma ga arafa ko ba ka ba ga wurin jamra jamra ma kashi uku haka ba garamin wuri ba ne in ka je madina ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga makabartar baki'u ga makabartan yan mazan jiya su da kenan eh, magabatan mutanen uhud an gane ko ka ji ka sunan abubuwa ne birjin to shi ya sa malam ya ce tsakiyar nan ne da'iratul majdi nan ne Allah ya zagaya shi da daraja wa mawdi'u shine wurin dulu'il fajr ketowar alfijir ketowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa to tsakiyar nan jama'a sun maka su madina lan ne ƙasa ne hamaha ya ba ta kariya maulaha majibincinta Allah min sadwatil jababira daga mamayan azzalimai babu wanda ya masa mulkin mallaka wannan wa siyasatal mutajira wa siyasatil mutajira Allah ya raba ta da siyasar kasuwanci falam tasil ilaiha yadul ahbashil awbashi ko yadil ahbashil ubashi ba hausa ba ba ubashi yawwa bai iso wannan wurin ba bai iso cikin makka ba yadu hannun al-ahbash al-ahbash shine kenan jama'atu minan nas al-ahbash shine kamar hadin gambiza ka zo ka samu mutane daga kabilu daban-daban wannan kabila daban wancan kabila daban wannan kabila daban wani ana ce musu me al-ahbash yanzu ai duk siyaso mu na Najeriya al-ahbash ne zaga an samu wasu tinubu ta can an samu wasu ta can an samu wasu ta sai a harhadu don ƙasar haka take to idan ka je an ce al-ahbash shine haɗin gambiza wanda kabilu ba ɗaya ba yanzu akwai kasashe da'in suna mulkin mallaka wa mutane akwai ƙasa da ƙasa ɗaya ne za ta mutu mulkin mallaka akwai ƙasa da kuma wasu ne tsiraru za su haɗu can can can sai su mata mulki to ba su iso wurin su ba yadul abash hannun yan haɗin gambiza al'ubash matsiyata matsiyata shi da al'ubash makaskanta ba sai maka mulkin mallaka ba wala yadul fawaris kuma hannun farisawa al'anjas najasu wanda suke na jasa, wala yadun rum ko hannun rumawa wala roman ko rumawa al'ankas kifaffun mutane ba su yi mata mulkin mallaka ba Allah ya tsare ta babu wanda ya mata mulkin mallaka ballantana yi maganar amerika ta mata mulkin mallaka ko ingila to lokacin ma akwai su ne babu su in ana magana manyan dauloli a wajen a lokacin shi ne farisa da romawa to sun mallaki yankuna daban-daban na kasashe larabawa amma nan inda Allah ya kaddara ka a makka da madina da menene suke ba mata mulkin mallaka ba li'anna domin ita mashriqu mashriq mashriqul anwar shine uh, wurin kullowar haske wa mukminu maɓoyar al'asrar wani sirri wa amma qaribin nan kusa yadlu yadlu zai zai bullo najmu hatta tauraron ta da ya ta annajmu yana daukan tauraro wan najmi idza hawa annajmu sakin, sannan kuma na biyu annajmu yana daukan tsiro mai yado mai yawo ah, idan ka dauki wake ai yana yado in ka dauki tudur yana yado don ala ce wannan jimu tsiro mai yaɗo wa shajaru da bishiya mai tsawo ya sujuda saboda haka annajin ba tauraro ba ne sai da kaji an ce wa shajaru ta gana ana magana nau'ikan tsirrai ne sannan ko na uku annajimu yana ɗaukan abin eh, eh, yana ɗaukan abin kashi-kashi in ka zo ka samu mutum ya kasa gwaza sai ka ce wai nan nujuman nawa nawa ne najim nan nawa ne najim najim kashi-kashi to sai Allah ya kira Qur'ani da fala usul bi mawaqi'in nujum nujum to aya ba sauka da daya sai a sauka da wata dami wani daga dozin aya sha biyu wani daga aya uku sai ta kira su najum kashi kashi eh najum kashi kashi to anan malam ya ci gaba da cewa anan tauraron zai bayyana wa ya'lu ka'abaha idan hasken annabi ya bayyana zai lullube ka'abaha ko ka'abarta ko kuma nahiyoyinta guda hudu don ka ji an ce ka'aba shine abin da fokona mu ka'ab ka'aba ya ce mata ka'aba don fokona kenan zai zai lullube ka'abar ta ko yankunan ta duka hudu nahiyoyin ta duka hudu Wata taswaddu duniya wa akwai addinin da za ta fito za ta shugabanci duniya wa ma fi hada abin da yake cikinta yau ko da dai ka ce mafi girman daulolin kasashen nan ba hannun musulunci take ba amma musulunci ne da shugabanci bana tunda babu kasar da zaka shiga ka ce ba musulunci kuma ko da kowane musulmi a ƙasarsa yana da shugaban ƙasarsa to ai kowane shekara ana samun kasashe daban-daban za zuwa a yaki haji saudiyar kenan take shugabantarsu ka'abar take shugabantarsu musulunci kenan take jagorantarsu ka na musulunci shine shugaba a duniya falbilad yamaniya garuka na yaman tadawalu hawaina tudawala tudawalatu suke juya mulkin ta muluku himra himyar min tababa wa ghairihim kama hakama hakama yanda suka mulke ta fi fataratin a wasu lokuta a baya mulukul ahbash sarakunan al ahbash hadin gambiza sun mulki yaman mubashara wasu su yi mulkin kai tsaye mubashara kai tsaye a hayanin wani lokaci wa bi da ta hannun wani kuma wa bi da ta hannun abna'i ha ƴaƴanta kuma a hayanin ukhra wani lokaci daban ka san masu mulkin mallaka sun kasu gida akwai wanda suke mulkin mallakar kai tsaye akwai wanda kuma suke mulkin mallakar ta hannun wani akwai yanzu ingila ta su za ta yi wasu mulkin mallaka to za ta riga ɗauko shugaban ƙasa ne daga ingila ɗin ta kawo ina ba ta gane a ya sauka ne ya mutu ne sai a sake ɗauko wani a kawo kaga wannan kai tsaye suke mulkin mallaka akwai wani kuma za su zo ne su samu ko dokta namdi ne ko wane ne ko wane ne ko ba gaba sai su ce to ku yi mulkin an gane ko ko su sardauna ne ko su a sai ce ku yi mulkin amma mu za mu riƙa ba ku dokoki kai daga wurin to ka wannan shine biwasida duk da yanzu a irin kasashenmu na afirka aka ce har yanzu muna mulkin mallaka ko da mun samu yanci ba na gaba ɗaya ba domin sananne ne a ilimin duniya idan ina maka mulkin mallaka sai na zo na janye na je ku mulki kanku da kanku amma har yanzu na wajibtar muku aiki da yare na to yi har za mulkin mallaka da mulki kaga har yanzu mulkin mallakar ake yanzu a kakanni ma Najeriya waye da kakansa wani wani bature ta duk babu da kudu da arewa duk babu shi yasa har yanzu kamar wanda suka karanta abu da e, ilmin lugha al-ijtima'i e, ilmin linguistics yare na e, zamantakewa na kasa da kasa. shi yasa ai yanzu aka yanzu abubuwan da ake ta ihu ai ana son jami'o'i a da da karantarwa da Hausa yanzu idan ka je Saudi ita ta huta da wannan yaren hukuma shine larabci yanzu ko da ban sani ko Kano ne ko ina ne ai su sun sa doka ma magana da yan majalisa da Hausa za ai to shi yasa yanzu ga abin da ke wahalar da ɗalibi a ce zai karanta duk abin da zai yi in ka faɗi a English ba za ka karanta ba to idan kuma ka je sudan ta ifirkiya duk abin da za ka karanta in ka faɗi a ƙur'ani to ba za ka yi ba su kuma haka su yanzu duk wanda ya zo sudan duk abin da za ka karanta in da ta ifirkiya ne to wajibi ne sai ka karanta alƙur'ani sai ka karanta tauhidi shi yasa duk kasashen duniya koriya ne ina ne za ka ga ɗalibanta suna suna ta ifirkiya ka zo ko da wani addini ne za a karbe ka amma sai ga mutum jami'a gama zai musulmi to za ka rasa qur'ani da su <laughs> za ka rasa Tauhid? to kaga mu yanzu a Najeriya ina ma ce in ka fadi Hausa ne ba za ka yi abu nan ba amma ka fadi English don me duk ilimin da za ba ka da English din ne dole sai ka ci to shi yasa kaga yanzu duk yanzu bature in zai karatu shi abu ɗaya kawai zai yi kai tsaye ilimin za ba shi na abu to amma kai yanzu sai ka an tsaya an koyar da kai alfabin na boko a koya maka haɗawa ka karanci girama ka yi kaza sai ka kai karatu biyu za ka sai ka koyi yaren kafin ka shiga cikin karatu to ko ba kowane harshe bane jama'a ke iya koyarwa da shi domin yanzu in ana so a ce za mu yi da koyar da darussan mu Hausa sai an duba da me za ku yi da kai a biology ko chemistry sai an samu sunaye a Hausa ga IC kaza ne sunansa ga sai a masa vocabulary a samu masa dictionary tukuna <laughs> kafin a dawo da wannan abu to kaga mai da wani abu cikin larabci da sauki laraba su sun dade da wannan sai ga likita zai tiyata zai kaza turanci bai iya maka ba don mun hira da manya manya ma'aikata a can in ka ce irga maka watannin boko jan wurin february ma bai iya su ba sai dai wata biyu da suka wuce don matsalar tattalin arziki sun da da biyan su kalandar boko to kaga yanzu dole za a dage a koya sai <laughs> sa koyoyin laraba ne ka ba duk sai kaga komai su mai da shi larabci to dai a takaice wayannan kabila su suka mulki bangaren yaman wani lokaci kai tsaye ta ji masu mulkin mallaka wani lokaci kuma bi wasu ɗafi iya. ta hannun ‘ya'yan inda ake mulka amma dai tunanin za a riga ba su a ƙasashe da suke mulkar su a yanar ukra wani lokaci daban wa kada azama mulkul yaman mulkul yamaniyina mulkin ‘yan yaman ya yi ƙarfi a hayanin wani lokaci hatta ga zau sharɗa har sun yaki gabashi wa akhirun mulukihim ƙarshen sarkin mutane yaman zunawas shine zunawas shine wanda Allah ya halakar da shi in ba ku manta shi ba wa sahibul ukhdud shine wanda ya tona rami eh na'am masha Allah to na'am hatta gazau sharqan ko to a gaban shi ne to kaga na babu wannan wurin na na'am eh haka ne wa wasala sun kai dala'i'u junudihim masu leƙen asiri ila biladi faris har suka dangana da garin farisa mutajawizatu ardil iraq tana makwata da kasar iraki ila a'maki sharqi zuwa ga can ciki cikin gabashi wa akhiru mulukihim karshen sarkin mutane yaman wanda ya mulki wannan yanki na yaman zunawas shine wasu. wa sahibul ukhdud shine wanda ya tona rami da Allah ta qutila ashabul ukhdud an tsine wayanda suka tona rami ba wai an hana ka tona ramin danga ba suna su sun tona ne suka hura wuta a ciki don a kona wayanda suka yi imani da Allah wa kana yahudiyyal aqida wa kana ya kasance yahudi yal aqida a aqida shi ba yahude ne shi zunawas fa kana akhiru muluki himyar bibilad yaman shine karshen sarkin himyar a garin yaman kama kamar yadda anna na muluka tababa muluka akhira muluki tababa a karshen sarakunan tababa a bil yaman a yaman kana ababakar tubban bin asad shine karshen sarkin su ababakar tubban bin asad asad alladhi ghaza al madina shi ya yaki madina shi wannan sarkin amma bai yaki makka ba ka san makka tana da kariya sai da annabi ya bayyana ne madina ma ta samu kariya ya yi tawa ina haramtul madina kama harama ibrahim makka to shi wannan sarki din ya yaƙi madina da ya yaƙi madina wa dakhala makka sai shigo garin makka ba da niyyar yaƙi ba wa kasal ka'aba yi wa ka'aba riga al-musharrifa mai daraja wa ada ila yaman sai da yaman wa halaka biha a yaman ya halaka wa amma munazira amma munazarawa bil hiyara yi mulki a hiyara fa inna mulukahum sarkinsu wa akhiruhum karshen sarkinsu annuman bin munzir bin munzir kanu tabi'ina fil ghalib su a galibi suna bin tsarin limuluki iran mulkin ƙasar iran wa kadhalika lahala haka na halin yake bin nisbati game da ilal gasasana zuwa ga gasasana bi ardi sham su ga sasana kuma fa innahum tabi'una fil galib suna bi a galibi li mulukin rum ga sarakunan rumawa ma al ilmi duk da sun sani bi anna mulukal hiyara sarakunan hiyara ka muluki sham kamar sarakunan sham ne asluhum asalin su yamaniyuna mutanen yaman ne nazahu min al yaman sun taho daga yaman ba'da khirabi saddi ma'ar sun bar yaman bayan khirabi eh, kangon saddi ma'ar Eh, kogin ma'arif wannan zai kawo muku bayani kaɗan a gaba bi wasu ɗaitin sailil arib ta hanyar ambaliyar arimi ta hanyar ambaliyar arimi wal aus wal khazraj su go kabilar aus da khazraj bil madinati nabawiyya suna madinar annabi bil madinati nabawiyya suna madinar annabi wa qai kabilar qai'u bi jabal qai shimal suna dutsen ɗai ushimal alkullu dukkanin wayanda aka irga muku min muhajiril yaman suna cikin wayanda suka yi hijira ne daga yaman wayannan da aka gaya maka kabilar suna kabilar kaza kabilar kaza asalinsu daga yaman ne sun yi gudun hijira ne daga yaman nan sun yi gudun hijira daga yaman an gane ko ba da khirabi saddihim bayan khirabi zaman kango saddihim da yankinsu ya samu alladhi kana masdaru ghinahum shine tushen arzikinsu wa tharwatuhum da wadatarsu iz arsala Allah ta'ala alaihim sayl al-arimi sai Allah ya turo musu ambaliyar arimi uqubatan lahum don uquba gare su bada da ma zulimu ma bayan sai me zalunci to mala ya kama ka kisa qala ta'ala Lagar kana li saba'in fi maskanihim aya idan aka saba'i jama'a wani gari ne a yaman an gane ko su wannan gari na saba'i a lokacin babu garin da Allah ya ba arziki kamar saba'i duk iri da ka ɗiba yanzu ba mamakin ka shuka apple a nan ba zai ba su za ka shuka dawa masara gero maiwa apple duk abin da ka shuka a garin zai yi kuma idan damuna ya yi yadda ma'ana ciyawa ta basa suna tsira to su duk wani furut sai kaga yayi a Allah da kansa yace laqad kana li saba'in haƙiƙa ya kasance ga saba'awa fi maskanihim a garin ayatun akwai aya sai Allah ya jannatani an yaminin wa shimal kana shiga garin gonakai ne ba wai gona biyu bane eh ma'ana hagu da dama gona ne kana tafiya duk inda kake tafiya hagu da dama gona kai ne na abubuwa kala kala an gane ko komai da ka sani kala kala akwai su kuma damuna da rani don suna da wata katuwar kogi a damuna Allah zai cika musu kogin da ruwa idan rani ya zo kuma sai su ci gaba da noman rani da wannan ruwa ka kenan damuna da rani suna noma sannan kuwa jannata ne an yamin wa shimal duk abin da kake so akwai har ma Allah da ya tashi ya bangare ce kai baldatun tayyiba ka duk garin da Allah ce ta hadu to manasdaqul min Allah kila Allah ya ce eh, baldatun tayyiba gari ne mai dadin zama wa rabbul ghafur ko sun samu ubangiji mai gafara Allah ya ba su maimakon su gode wa Allah sai suka fara kirkirar gunki suka ce gumakan nan suke ba mu wani arziki an gane ko gumakan nan suke ba mu shine fa'arabu sai suka kauda kai shine ana ila qaulihi ta'ala fa'aradu sai suka kauda kai ai abu nabi an datila wa dati rasul daga da'ar Allah da da'a ga manzo Allah ma'ana duk wanda Allah ya ba su arziki sai ya zo ya kauce ya bar hanyar Allah to Allah zai ɗanɗana masa koda fa'aradu suna kauda kai fa arsalna alaihim sailal arini sai muka tura musu muka tura musu ambaliyar arini wannan kogin da su yi da shi suke noman rani sai Allah ya sa ta yi ambaliya ta fashe sai da a damuna an yi ruwa an yi ruwa sai Allah ya fasa kogin kuma shuke nan duk gari ya ɗauka gine-gine suka yi ta rushewa ka za amfani ko in ruwa yawa kwanciya zai duk amfani suka mutu wa baddallahum bi jannatayhim gonakan su na da da komai akwai din sai Allah ya canza shi bi jannatai bi jannatai da wasu gonakai zawata ukulin khamdin in kai shiga gonan su sai daga wasu zawata mabota ukulin abubuwan ce khamdin dan kadan abubuwan da ba su taga kada sun karya ba abinda za ka samu a gonakan su wa athlin za ka samu goruba babu apple babu doya babu dankali babu waza ba dankalin turawa sai goruba kai ma to me goruba zai wa asirin da goruba wa shay'in da wani abu min sidirin na magarya magarya da goruba da magarya ma ba kalilin kadan in ba ga sai dai itatuwan aswaki su suna yi aka hada su da goruba da magarya su din ma kalilin kadan shikenan daga nan kuma da Allah ya ɗanɗana musu kudar haka kenan sai ka yi bulaguro kafin ka je ka nemi abinci an gane ko to sai bulaguro ya zama matsala matsalar da ya faru shine garin da ya dace su je su nemi abinci yana kusa da su amma ba su da shiri da garukan da sai ka ratsa su kafin ka je wancan garin sai ka ɗauki hanyar zagaye wa qalu rabbana ba'id baina asfarina in ka tana da lokacin da ake zagaye gombe kafin a je mai Maiduguri mu ai a lokacin mun ce rabbana ba'id baina asfarina to ga inda zaka je ka sayi abincin kusa amma sai ka zagaye wanda wata wata bai fi shi tafiya kilomita goma ba amma duk garukan da za su bi ba sa shiri sai sun yi wata zagayen da za a yi tafiyar kilomita ɗari biyar dubu ɗaya ko ba zamanin jirgi ba ba zamanin mota ba dole suke baɗi bai na aswari na mana wasu ba suka ce a'a ba wai haka ba Allah ne yake jaraban su kana tafiya zaka je garin sai abu kana zuwa dab garin sai Allah ya ruwa sai ka je kana farkon garin ba na baina na akwai kirar ko ba atta baina asfarina wa zalamu amsaf a ahaditha wa mazzaqnahum kullam shi yasa Allah ya siru shi ya layali wa ayamin to haka Allah ya jarrabe su to shi da kenan da yunwa ya yunwa sai lil arimi ta zama damuwa shi da suke ta kaura din kenan jama'a shi da suka zo yankunan larabawa wasu suka je suka zauna a gasasana kaza kaza kaza kaza shi yasa galibi abin da ya watsar da su shi da wanda cikakken tarihin suna cikin suratul sabai to jama'a duk tarihin nan da muke yi fa muna ta tarihin larabawa amma ba mu ji tarihin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu muna ta magana laraba to yanzu sura mu zo kakannin annabi a wannan lokacin ina suke sai malam yace wa amal adnaniyuna amma adnanawa kakannin annabi wa hum sukkanu makka su mazauna makka ne kar ku manta hajara ce annabi rayi ya kata ya aje ta karkashin bishiya mu yi bayani a can karatunmu na baya danta Ismail da ya girma sai ya aure dan yar kabilar mai jurhum da yar kabilar jurhum din suka aiku to da annabi Isma'il ya taso sai Allah ya sa ya zama annabi a wurin aka bashi sarautar wurin to da ya rasu ƴaƴansu suna ta haifuwa sarauta yana bin ‘ya'yansu su ba su bar yankin inda makkan yake ba su kuma ba su tafi cin rani ba ba su tafi cin damuna ba a nan suke to amma su ma za ku zo ku ji gashi nan wa mal adnaniyuna amma adnaniyuna an koma bangaren kakan annabi sallallahu alaihi wasallam adnan wa hum sukanu maka su mazauna makka ne wa haula da abin da ke gefenta min diyari tihama daga garukan tihama wal hijaz da hijaz fa mujmalul qawl dunkulallen magana fil halati siyasati indahum halin siyasa halati siyasiyati da halin siyasa a wurin su anna qabilata jurhum lalle qabilar jurhum allati ita ce kabilar da istaudanan makka ta zauna ina a makka ma a hajara Umar isma'il tare da hajara ma'aikar annabi isma'il kenan annabi isma'il mamarsa hajara ita ta kafa garin jurhun ko sun zo cin rani ne shi kenan sai suka ce baiwar Allah mu zauna a wurin ki ne ta ce ku zauna amma ruwan zamzam din nan nawa ne sai suka zauna kaga anan zama ya zama har annabi isma'il ya zai auri yarsu to wannan kabilar wa'asha ta rayu zamanan zamani mai yawa fi zille hukumin Ismail a gargashin inuwar mai shugabancin annabi Ismail da annabi Ismail ya rasu wa fadi sai suka zauna a gargashin shugabancin jikokinsa don annabi Ismail shine farkon annabi a Makka kuma shine farkon sarkin Makka kaga sun samu sarauta mai kyau jama'a to da ya aure ya a kabilar jurhum suka haifu kai da yana bin babansa to da annabi ismail ya rasu 'ya'yansa ne suke ta canjin sarautar a tsakaninsu kabilar jurhum kuma suna wurin wa faru ila har zuwa ga anista wallat kabilar jurhum ta yi juyin mulki alal hukumi ta kwace shugabancin bi makka aina a makka wanta za'aru ta kwace min yadda abna Ismail daga hannun 'ya'yan waye annabi Ismail sai kabila Jurhum ta kwace mulkin wa baqiyal hukm sai shugabanci ya ci gaba da zama fi Jurhum a kabilar Jurhum kun ji kenan halin siyasa na garin Makka asalin shugabanci yana hannun annabi Ismail da ya rasu ya dace ganin 'ya'yansa da jikokinsa kabilar Jurhum rana ɗaya suka tashi suka yi juyin mulki suka kwace mulkin suka karbi mulki an gane ko amma annabi Isma'il da ƴaƴansa da jikokinsa su yi mulki na adalci kowa ya ji daɗi to bari mu ji kabilar Jurhum su ko kabilar Jurhum ila an jarar ta karbi mulki mulki ya mulki sai suka fara zalunci an gane ko wa zalama sai zalunci sai aza mutane harajin da ya wuce gona da iri kwasar dukiyoyin mutane a rika kawo masarauta suka ɗauki wannan ɗabi'ar to kaga shi daula duk ƙarfinsa Allah yana karya shi in dai ta ɗau zalunci in dai ta ɗau zalunci Allah zai karya shi duk rauninta ko in tana da adalci Allah zai karfafe ta to shi kenan wa zalama ta shiga zalunci wasta halatul muharram fi makka suka fara halatta muharram a makka ko abubuwan da aka haramtar a makka kai an ce har za a shiga ka'aba ana karta jurhum an samu wuri ana caca wani ma iya laifi sace a shiga ka'abar a zane shi kaga zalunci ya yi zalunci fasallada Allah ta'ala alaiha kama hiya sunnatuhu ta'ala fi zalimin fasallada Allah ta'ala sai Allah ya tura alaiha a kan wannan masarautar kama iya sunnatu ta'ala kama yadda sunnar Allah fi zalimin a cikin azzalimai al-mu'ridina an da'ati wanda suka kauda kai daga da'ar Allah Allah yana turo musu wasu su yi rugurgu da su wa da'at rasuli sai Allah ya turo musu kabilar Bani Bakar min Kinana da kabilar Ghabshan daga Khuza'a fa ajluhum makka rana ɗaya suka daga musu gora suka kore su daga makka rana ɗaya kaga wannan da taɓarya wannan da wuƙa ba ma son mulkin nan haka aka shiga har gidan sarkinsu da burbuɗinsu gaba ɗaya aka kore su don me don sun yi zalunci saboda haka zalunci illa ne Allah ce wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kuma annabi ya ce inna allaha la yumli zalimi, hatta idza akhadahu lam yuflih lam yuflih Allah yana jinkirta a zalimi amma duk ran da ya damke shi damke shi ba zai kubce rana ɗaya haka aka ɗauka da dakarunsu da su duka aka kore su suka fita wa hum yabkuna suna me suna kuka falta haƙo bil yaman suka koma garin kakanninsu yaman inda aka kore su da ambaliyar ruwa da suka koma diyaru humul ula gidajensu na farko kaga angula ya koma gidansa na tsamiya wal abiyati taliya ga wasu baitoci da suke tafe tarsimu ta zana hoton surata hoton hoto sadiqa na gaskiya da jurhum na kabila jurhum bai makka a makka wa ya da bakin cikinsu su inda jala'iha an haif korinsu daga makka ga baitin wani mawaƙi cikinsu. wa qa'ilatin wa dam'u sakbun mubadirun wa qad shariqat bid-dam'i min al-mahajir wa qa'ila tana cewa ad-dam'u sakbun eh hawaye na zubowa na zuba mubadirun cikin gaggawa wa qad shariqat bid-dam'i ta yi shakab da hawayen min ha hawayen ya cika al almahajiru rami ido rami ido ya cika da hawaye ran da aka su a garin ka allam ya kun bainal hajuni idan ka ji an ce hajuni wani dutse ne a makka a wuraren ka'aba ka allam ya kun. kamar wannan kabilar ba mu da aka kore ka allam ya kun, kamar bai taba kasancewa bainal hajun tsakanin dutsen da ake kira hajun ila safa zuwa safa anisun kamar ba mu taba zama abokanan hira a wurin ba walam yasmur bi makka samiru kamar mai hira bai hira a makka ba yasmur bai hira ba bi makka makka samiru mai hira ba fa qultu laha sai na ce wannan da take baiti din yanzu wata yar kabilar jirhum ce ta yi baiti sai wani dan kabilar zai mayar mata da amsa sai ce sai na gaya mata wal qalbu minni ni ma fa zuciyata daga gare ni ka annama yulaj lijuhu yulaj yulaj yulaj lijuhu kamar ana ana kada shi bainal janahaini tsakanin fuka fuka biyu irin.' ma'ana ina jin kamar an ɗauki tsokar zuciyata an sa a hammatar tsuntsu tana ta dukanta da faffikenta mana zuciyarsa yana cikin kunci shi ma sai ce bala kwarai kuwa baiwar Allah an kore mu kamar ba ba mu zauna ba na hannu kunna ahlaha da ba eh, mu ne da mulkin garin fa azalana to yanzu ya gusar da mu saruful layaliya abinda muka sarrafa a darruka jujjuyawa darruka waljududul awasiru awasir al awasir shine kiran kurakurai da kurakurai na gaskiya da muka yi wa kunna mun kasance a da wullatal baiti mu ne ma me ɗakin ka'aba min da nabitin tun bayan nabit dan eh, annabi nuhu muka kwace mulkin na ɗofa bi za da muna ɗawafi a wani ɗakin ka'abar wal khairu zahirun ga alkhairi a zahiri don ana adalci wa nahnu mu kuma walinal Baita da muka da muka samu shugabanci dakin Ka'aba min badi nabit bayan nabit muka yi juyin mulki bi izzin muka shiga izza nuna izza fama yukhdi dila daina bi kusku fama yahdha ladaina bi rabautu a wurin mu ba Al-mukasiru, mai yawan dukiya babu wanda ya rabautu a wurin mu tunda muka muka ta tsiyatar da masu kuɗi muka rika aza musu haraji muka rika cutar da su duk abin da mutum ya kawo na ci gaban garinsa sai a jakile shi misali ya zo da masana'anta sai su hana shi kafa masana'anta a yanzu kaga akali wanda ya kafa masana'anta ko ya kafa makaranta a gari ya kawo mata ci gaba kenan duk wanda eh, in mai kuɗi ya kawo masana'anta sai su aza masa haraji mai tsanani sai su karya shi sai suka ce mallakna Muyi mulki fa azzazna muka nuna izza fa a'zama bi mulkina mulkin mu yayi girma fa laysa li hayyin ghayrina har ya zanto babu ga wata kabila li hayyin ga wata kabila ghayrina banda mu samma a can fakhiru ba mai alfahari ila an kala har mawaƙin ya ce wasirna a haditha ga yanzu mun zama tarihi wa kunna bi gibda mun kasance da muna marmarin mu samu wannan matsayin bi zalika da wannan afadna ta kyale mu as sinuna shekaru al-ghawabiru wanda ta shude fasahat ta zubo dumu'ul aini hawayen ido tabki tana kuka li baldatin ga wata gari biha a wannan garin haramu da akwai akwai harami amnun mai cike da aminci wa fi mashairu a garin akwai wuraren ibada mashair shine sha'airallah ga ka'aba ga safa da marwa ga kaza ga kaza wa tabki li baitin idanuwanmu suna kuka don barin ɗaki na ka'aba laisa yu'za hamamuhu ba a cutar da koda kurciya ne a maka shi yasa ko a kwanta ne mota take tafiya za ga kuras ga tattabaru ga akaza ba za ka taba ga an buge tattabara sai dai maka ga ana watsa musu alkama da sauransu ya zallu bihi hatta kurciya yana zama a makka amnan cikin aminci wa fihi al-asafir ga tsuntsaye suna zaman lafiya tunda yanzu in ka je masallacin harami za ka ga filoli na za ka tattabara da akwai tana shawa ba mai taba ta wa fihi a cikin sa wuhushin akwai dabbobin daji a lokacin suna shiga haramin makka la turamu la ba ta barin wurin ko la turamu alaysu ba ta taba laturan ba gusa da ita anisatun ita ma tana huta wata ba za ta taba kowa ba iz kharajan minhu idza kharajan minhu in ta fita fa laysa tuhadaru ba za a barta ba ma'ana dabba za ta shiga haramin makka laturamu ba mai taba ta anisatun ta huta amma mai idza kharaja min in ta fita daga haramin makka fa laysa tuhadaru mafarauta ba za su barta ba za su kashe ta to ala ai hal kenan halin siyasa na garin larabawa na garin makka farko annabi isma'il da 'ya'yansa da jikokinsa suka yi mulki daga baya adnan suka zo suka karbi mulki eh, sorry ba adnan ba jurhum suka karbi mulki jurhum suka yi ta zalunci rana ɗaya banu bakar daga kinana da gabshan kuza'a suka zo suka kore su an gane ko to da suka kore su to suwa suka ɗare mulkin wulayatu kusai shugabancin kusai bin kilab ɗan kilab to kusai dan kila yana daga cikin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bada mururi zamanin dawil bayan wucewar zamani mai tsawo wa makka garin makka ya hukuma masu shugabanci banu bakar wa khubshan khuza'a banu bakar da khubshan khuza'a sune wanda suka kori waye eh suka kori jurhum ko to da suka kori jurhum dama wanda ya jiyo mulki shi zai hau sai suka hau suka yi ta mulki zamani mai tsawo ai abu nufi min yomin tun daga ranar da in ta za'ul hukuma suka kwace mulkin min yadda jirhun daga hannun jirhun ta kallabar gabshan gabshan suka yi galaba gabshan a ala bani bakar ga bani bakar wasta kallo suka shiga cin gashin kansu bil wilaya na shugabanci wata dawalwa suka juya mulki zamanan na tsawon zamani su babu zalunci yanzu ba jama'a yanzu mulki bai dawo familin su annabi ba da lokacin da Isma'il yake don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dan dan dan dan har zuwa Isma'il ne to annabi Isma'il da ya mulki ya rasu sa jikoki sai jurhum suka ga suka yi juye mulki sai mulki ya koma hannun jurhum an gane ko ana na ana na jurhum su ma aka za ku musu juye mulki banu baka daga kinana da zabshan khuza'a suna haduwa suka yi juye mulki sai suka hada gwamnatin hadaka sai da shugaba tana mataimaki tana a nan na ɗa jagorori suka ci gaba da mulki tsawon zamani to yanzu za mu ci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan sarauta ne don Abdul Muttalib kakansa sarki ne a Makka to sai mu ji kuma ta ina mulkin ya shigo gidansu har ya zo kan Abdul Muttalib sai ma da yace to ga yadda mulkin ya zo kai ma kana son mulki sai ka je ka auri yar mulki dan uwa <laughs> ka je ka auri yar sarki fa khadaba to wa kana akhiru man waliya ha karshen wanda yayi mulki minhum a kabilar eh, gabshan gabshan khuza'a halil ibn habashiya ibn salul al-khuzai shine karshen sarki a wannan kabilar fa khadaba ibnatahu eh, menene a gaban ibnatahu abuna na Eh? eh akwai masu wani bugu na daban ah, duk na yawa naka me yace anaka ubai da ha ko da a yawa fa khadaba ibnatahu sai nemi sai ya nemi auren yar sarki Halil wanda ya nemi ah, suna yarinya Hobiya Eh, wannan suna yarinyar ce ko hubbi ko hubiya hubbi waye ne mai auren ta kusai ibn Kilab a kakannin annabi akwai kusai, sai kusai ya zo neman yar sarki eh, Halil da aure fa zawajahu iyaha sai aka aura masa kaga inda sa'ar ya fara shigowa kaka annabi kusai da ya aura fa waladan lahu sai mata ta haifa masa عبد الدار وعبد المناف وعبد الأزة وعبدا وعبدا ما وكبروك وعبدا ما وكبروك يا إيه؟ تو وعبدا ده عبدا سيمي وكبروا وكثروا تو ما وكثروا سكي يوا wa kathura amwalahum dukiyar su yayi yawa wa azama sharafahum darajar su yayi girma don ku sai rahiban yaran nan sun haifi yara da yawa da yar sarkin kuma yaran suka ta tasowa miloniya to kaga in akwai kuɗi akwai nasaba kaga za a iya nemi sarauta ko ba ka ba ko akwai jinin sarauta wa mata halil sai halil ya rasu kuna ji sarki halil ya rasu kar ku manta kaka annabi yana auren yarsa ko fara'a kusai sai kusai kaka na ga ana wushi wa banihi da ƴaƴansa aula su suka fi dacewa biyu wilayatul ka'aba su shugabanci garin da ka'aba yake fa kallama rijalan bayan rasuwa nan sarkin sai wasu mazaje magana min kurai na kurai shawa yace ya kamata ku daure min gindi mulkin ne ya dawo gidanmu wa tatabbal amr sai al'amr ya tabbata li kusai aka tabbatar wa kusai wa bane da ƴaƴansa amma fa sai da aka yaki <laughs> ba da qitalin shadidin bainahum bayan an yaki mai tsanani tsakanin su wa baina khuza da eh, khuza'a wa bani bakar intaha amma yakin ya kare fa ba tare da an yi galaba ka wata bangare ba bi sulhin aka yi mai sulhu wa sulhu khair aka yi sulhu wa ta'kim amri sai aka shugabantar da amri bin auf dan auf alkinani mutumin kinani aka ce a ba su shugabanci din kana nihayatuhu karshensa shine wulayatu kusai ala makka sai kusai zo ya karɓe mulkin a makka wal ka'aba da ka'aba fa jama'a kusai qaumahu min quraish da kusai ya sa mulki ɗin na maka sai tara mutanensa min ƙuri daga quraish min manazilihim daga gidajensu don akwai su sun yi ta ɗaura saboda zaluncin jurhum sai ta ƙaura sun bar maka dama da zaluncin su gafshan to shi yanzu ya samu mulki sai ya dawo da mutanensa ƙureshawa wa mallaku suka samu mulki ya ba su su hakimai daga cai gwamnoni yankuna ya nannaɗa su ya ba su matsayi fa kana awwalu amirin min quraish to shi kusai kaka annabi shine farkon sarki daga qurayshawa fi makkatul mukarrama a cikin makka abin karrama ya wakala lahu shine da matsayin alhijaba yi wa ka'aba riga wasiqaya da shayar da mahajjata zamzam warrafada da karban bakunci nadwa da gudanar da taro walliwa da rike tuta wa bi haza da haka ne jama'a haza sharafu makka haza ya dawo da sharafu makka darajar makka kullihi gaba ka san galibi in ka ɗauki mai mulki ɗan gari ka ba sa mulkin garinsa in mai kishi ne zai raye garinsa sama da kowa sai wasu zo suna surutu gullon janata ya gyara bayansa to shi ne shi ne mai kai ma kai na da mulki ba za ka gyara yankinka ba <laughs> kai za ka yi kishi yankinka ba ga burata yana kishi yankinsa ba to kaga haka ya da mutuncin mutanensa ƙureshawa wa jama'a ƙusai ƙusai shi ya tara ƙaba'ilu ƙureshi ƙabilun ƙuresha fi makka wal haram shi ya tara su a makka da harami har yau suna nan a makka da harami wa bi zalika don haka ake kiran ƙusai mujma'an majma'an matattara shi ya tattara su wa fi yaqulu shar akan sa ma mawaki yake ban sai yake cewa ƙusai shi ƙusai la amri kana yud'a mujma'an ana kiransa matattara bihi da shi ne Allahul qaba'ila Allah ya tara kabilu min fihirin daga fihir to anan za mu tsaya insha Allah karatu na gaba za mu tashi akan haqa'iqun wa ibar abubuwan da muka tattaro a wannan darasin sai da kuma halin tattalin arziki a garin Larabawa sai mu tsaya anan abin nan faɗa na daidai Allah ya bamu dadansa kuskure ko ko tuntuma insha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk